الجن مكي وهي سبع وعشرون آية نزلت بعد سورة الأحراف ونزلت بعدها سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه اتبع نظر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنوا يشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله في الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أقوام مسلمين لما كتاروا فرفاجي وانا مسلاتي من الجمعة مسجد أبي هريرة كنغري أوجي إني من السلامة المسلمة بأسيطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوام مسلمين وألا بوجيه subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mai kawo mu wannan dare na goma sha biyu watan ramadan da dare na goma sha biyu ko wanda ke hijiran manzon Allah sallallahu alaihi shekara dubu ɗaya da yi arba'in da ɗaya wanda ya dai da hudu da watan biyar wato miladiya wa annabi isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ishirin kele allah muna zo gida gare ka da ka samu ikon wato haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu muna ƙara addu'a allah wannan musiba da ka yawo allah soke mana ita allah duk musulmi ka zai kariya ga wannan soke wannan musiba a cikin kasan wa baki ya allah yan uwa musulmi Allah ya kan su jinni kuma sun samu shiga a yau insha Allah ta'ala kamar yadda kuka sani wannan sura ko su jinni ya makiya an saukar da ita gabanin hijira sannan wannan sura da kuke gani tana karanta da yadda ake wa kamar yadda za mu karanta insha Allah. ‘Yan uwa musulmi Allah maɗaukacin sarki da ya kawo wannan sura yana son ya mana bayanin cewa akwai wasu halittu da kuma jinnu jinnu jam'i na jinni jan shi ne aljani guda jinnu kuma ismi na jam'i na aljannu wannan kuma Allah ya yi rajji ga wani suka gan cewa babu aljannu akwai wanda suka su magana cewa babu jinnu malaman tauri suka ce duk wanda ya ce babu jinnu ya kafirta domin Allah bai magana da abin da babu Allah ya ambaci jinnu cikin Qur'ani wurare daban-daban har ma ga sura ta fiye ta musamman suratul jinni sura aljannu kuma suna jin mu muna tare da su sai sun tabbatar da akwai jinnu manzan Allah kuma ya tabbatar da akwai jinnu ya yi magana da jinnu ta yi magana da shi manzan Allah kuma ya faɗa cikin hadisi ya ce babu wani mutum guda da cikin jiharan ba akwai jinnu tare da shi ma minkum min ahadin illa wa qad wukila da qarinuhu min al-jinni babu wani ɗaya daga cikin ku fa sai an wuce masa abokin daga cikin aljanna sai wani yace wa anta ya rasulullah har da kai ya manzara kana dini tare da kai yace wa an hadda ina dini tare da kai illa annallahu allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi khair sai dai ni lau jinnu allah ya taimake ni ya musulunta bai umar da kuma sai alheri amma sai ba ka san ka ba jama'a kun san ko babu manzo Allah sun yake cewa wata rana a tani da'iyar jinni ya aike ya zo min daga aljanuna suna da ya tafi ce muku ba daga asalin hadisin cikin bukari ko muslim wata ya sahabbai sun nemi annabi ina yake ba su san shi ba har suka kwana da ƙarƙar suka kwana da ban ya faɗi ba ku gama manzon Allah bai gida ne bai masallaci ina yake ba ku inda yake ba Bukhari ya kawai suka ce ya manzo Allah mun kwana jitna sharlatin fata biha qaumi mun kwana mugun dare wanda mutane suke eh ku kwana ciki saboda mun ganka ba mun kuka kuma an halaka ta yawa ba sai ta ba ku sani ba makami da'iyar jirgi ta aike na daga suka aiko suna gayyata ta in ce in musu ba shi yasa ne su ba ku san inda yake ba manzo Allah ya ce mu sai in gwada musu gurabun sai suka ce ya gwada musu gurabun da wutar su da sauran abubuwa na su shi jama'a sun su ko babu Qur'ani Allah madaukakin sarki ya hu izinu jin cikin Qur'ani gila arbin ba kan iyaka mun sunna ce babu su ya Allah mun wannan suwa ta jin ta tabbatar da kai ku muna tare da su ba tare da amma ya halitta take manzo Allah so kuma ya faɗa cikin hadisin muslim hadisin aisha wanda muslim ya ruwaito yake cewa kulikatil mala'ikatu min nuri an halittu mala'iku daga haske wa kulikal jannu min marid min nar aka halittu alji daga bai wuta wanda ba ta da hayaki ciki Allah da yasa Allah ke yi ya halatta alji yace wa kulika adam min ma wasifa lakum an halitta annabi adam kuma da aka sifanta muku da qur'a jama'a wanga da isa dalili ko asa dalili ba akwai kiran su halitta su an yi su doka ne amma kaka ce ke na ɗan aka ce doka ba wuta ba ta kuna ba haka ba ne aljami da wuta an kai da aka yi da wuta an riga an gama an zuba su ya gama yi in ka kaɗa cikin wuta a ƙuni wallahi kamar da aka yi annabi allah da ƙasa turɗa in ka ce kar gobe jiki ne ta zan turɗa ta hito kuma daga nan Allah ya gwada iko ne yana iya halitta abu da kowane irin abu su ko mala'iku har ce Allah ya iya ya halitta su sannan kowa da abin da aka iya an halitta shi ne to wasu na magana akan tsakanin jinnu da shaitan maluma suka ce abin da aka suna zillu nau'i na kuma kashi uku su ce akwai wasu waɗanda aka yi kayan su suna tafi sama ko ina suna iya zuwa nau'i na biyu kuma su ne suna iya kuma karnuka da macizai da suna muku mai da manzon Allah ya ce sannan su kuma nau'i na uku wato su kuma ana tani suna nan suna rayuwa cikin mutane shi yasa kana a ganin kadangare zanini kana a ganin kare zanini sannan bayan akwai waɗanda suna zama kuma suna tafiya sai guri su zauna su shekaru su tare su tsara gaba to a nau'i nau'i sannan bayan haka a da kowa ganin shi ne bangaren sallah da azumi ba mu da bambanci tsakanin yadda an kace mu yi sallah haka na an kace su yi sallah Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halitta jinsi na aljinna mutum sai su bauta ne wallahi ya ƙi sallah za ka ga Allah ya yi azaba ya sashi jama da wuta yana kowa ya kuka in wuta azaba Allah saboda ka da kai da shi dukkan ku Allah ya tafi sallah shi yasa aka ce manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace mu wani sahabi na ran sai mutum kake mai son da ku gida ne to idan lokaci yayi kai kiran sallah domin la yasma'u sautin sautul mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa tahil lahu yawm al-qiyamah ba wani sautin mai kiran sallah cikin daji yana kiran sallah ko mutum ko aljani ko wani abu ko ƙwaro wato su ya ba da shaida gare ka cewa kai musulmi ne zaka fi kiyama kafi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah Su ya ba da shaida gare ka zaka fi kiyama to suna zuwa fi sallah duk wanda ya ƙi sallah yana gada kuyi cikin sannan bayan haka aljannu sun tabbatar da ɗan adam ya yi daraja kuma suna jin tsoron mutane ga su kuma ba a ganin kamar yadda malaman tafsir suka cewa aljinnu alfamun latifa خلقها الله من نار تتشكل بكل شكل جميل أو قبيح haka ce aljannu wata halitta ce mai laushi kwaye da gaske an Allah ya halitta da wuta suna jujjuyawa halitta mai kyau da mara kyau kuma suna da sunayen suna da garuruwan suna da wuraren inda suka san suka saruwa akwai suna yin aure kuma su aiki kuma suna mutuwa sai dai wasu daga cikin su Allah na ba su sau da yawa duniya don kana iya samun a duniya ya shekara dubu uku duniya dubu kai a wasu ma sai sun nemi Allah ta shi mu saboda sun tsohon tsohon ya yi yawa kai eh duniyar ma sun da jiya akwai wani hadisi a wani malaman hadisi sun zungi hadisin sun tsaye maganganu a kai wata rana wani mutum ya fi ya gaisa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisa da shi sai hannu ya yi lauki kwarai da shi manzo Allah ya ce daga masul jinni wa a ayuna amma dai sautin ka yayi murya ta yi kuma da murya aljannu kuma idanunka sai kuma da idanun aljanna sai ce na'am ya rasu da ni aljanni ne amma da ka tsohon da ce kawai na yana shekaru da yawa duniya ke sun zamanin annabi adam ne ne annabawan ya ya zama ya zama ne kai tsakani ne da iblis uban gaba ɗaya mutum uku a ya shekaru da yawa to jama'a ana kuma babu aljanni mutum ba haka bane suna rayuwa su da zan za mu karanta inda an amar suna tiyar su suka ce murya ba san ina ne magana za mu karanta nan gaba Kuma sai suka zo suka ji maganar aljanu ba su ganin ba su ganin suka ce amma ku ya an kai su ma an tare da ku tiyar nan ku a jin halin wani ya zuwa su shi fafa kuka yi su shinkafa ce za ka wuce ta kwaye kuma ci sai aka kawo abinci an ka aje shinkafa sai suna ganin ana cin abinci wasu ganin ba su ganin shi da an ka sanya duka mun ga musu mara cin abinci to saboda ka yanzu kai sun gari muke suna jin wallahi wasu suna nan sun kewaye amma akwai wani karatu wanda ya yana da yawa kwaye da gaske wasu irin alama in ka kallon sun gana wanda a na wanda suna zuwa wajen malaman zaure suna neman karatu wurin su da ke wajen malam ce malam ina son in karatu wurin amma ka ji ka ji wani sun bane aljani ne malam ce rabu ne sai jin da kawai ba a kan shi ba amma ya ɗaukar karatu yana koma to kaga duk waɗanda abubuwa suna bai suna akwai su kuma ana hulɗar saboda ka in wani ya tsaye cikin babu aljani wala ba mu Allah ya faɗi akwai shi manzon Allah ya faɗi akwai shi sai dai akwai wasu na ganin cewa bai shiga cikin bil adama zai shiga cikin jikin bil adama akwai masu wani ra'ayi saboda darajar ɗan adam ta wuce a ce wai jinnu matsayi ne ya shiga cikin bil adama suka ce a'a ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu ya kori abin da kai ya ce ukhruj aduwallah fa inni abdullahi ya ce wani mutum ya jinnu ya ce ma jinnu mai kafa cikin jikin wannan musulmi ba wa Allah ne idan ne ya fita saboda haka tarihi nan ya bar suna shiga cikin jikin da araba ce da kuma ba sai duwa akwai shek da kuri sun adawi na kalli wani program da aka yi da shi a shari'a tul haya shi an yi da shi wallahi bai yadda abin da shiga cikin jikin mutum an ka buga da shi an ka ɗauki da hotuna ya ce wallahi bai da Allah bai ce wala karkarram na bani adama hakika mun karrama dan adam sannan kuma a ce jinni wala karkacce ta bisu ne ban yadda ba wallahi aka buga ha wallahi ahlu sunna na kwarai wallahi ya ce bai to yan uwa musulmi mun tabbatar da akwai nau'ukan su daban-daban akwai waɗanda suke muminai ne kuma akwai waɗanda suke bambam na kai bane yadda ka da halayen haka wallahi akwai ahalin sunna akwai yan jiki a cikin akwai masu sa'a da uwa su akwai fasarri ruwa. akwai ya biya akwai ya kaba akwai yan zuna akwai yan luwa idan cikin yadda ka gani mu haka mu rubanci yadda ka gani su haka al'ummu haka al'ummu amma sai dai garuruwan su daban-daban daban-daban na kuma akwai masu wadata akwai matsayar da su wanda ba su da arziki saboda ta yan uwa musulmi za mu shiga karatu amma mu a abinda ake hida karatun an hana su zuwa saurari sama da suna zuwa saurari sama duk da hawa su junan su haka suke sama su jini Allah ka faɗa mana iku sai su faɗa bokaye to sai aka hana musu da manzon Allah ya zo sai aka hana musu ko sun ji sai su ɗauki sauraro sai a jehe su idan aka jehe su ɗayan biyu ko a da su wace gaba ɗaya ko a yi kure ai kure ne sai ya haukace ba ai kure ne sai ya ce wani kuma ba ai kure ne ba a same su ba amma in ta kore sai ya ce ko sai shige rani ko ya shige cikin jikin wata dabba ko ya fada rijiya suna yin haka saboda ka in ka ga wata yula ta wulga sama su a dinna an ka ba kuma har yanzu su bari ba suna tsammanin a ba su dama su hayar kuma an ci ba su hayar da yadda kiyama don sun faɗa suke wa an na kunna na min hama fa'ida da samki man ya sami il'ana ya ji dilla ko shi sai mun mun kasance da muna da mazaunai a kan inda muka zauna a tsawarin addu'a aka faɗa mala'iku na gaibi wani zai samu kujera kaza wani zai samu arziki kaza Ya na faɗa mala'iku sai mu jiya sai sun faɗa abokai na muka aiki tare amma yanzu kan duk wanda ya koma ya ji dilla ko shi haban rasa da zai samu wata yula tana tsaro babu yadda za a yi a shiga wurin ba suka ce ya kamata mu rabu mutanen mu jinnu ya wata biya su binciko ni adali ya hana muna zuwa kan wasu rana suna ce aka raba wasu suka yi nan wasu suka yi nan wasu suka yi nan hadisin da ya tabbata daga manzon Allah kuma manzon Allah ya kawo ya kawo tawaga ta sahabbai suka nuwa su uhada suna suna tafiya sai kwana ya kama sai dare su kan sun mutu a fafi makala da kayan ɗa'ika da maka suna sallar su ba ne sai manzo Allah ya fara karatun Qur'ani yana sallar su ba sai wasu tawaga na jinni da aka aiko wannan ɓangare ɓangaren Tihama kasan Makka sai suka ji karatun Qur'ani sai suka suka kewaye suna saurare suka su lalle wannan abun shi dalilin da yasa an hana rabuwa sama da kuka jiya kuka ji lalle abin ya kama da cikin ku akwai larabawa suna jin larabci sosai kuma suka ji ƙwa'ayi lalle ba suka jin abin karatu iri ne ba da dan suka yi kawara suka suka musulunta suka suka musulunta su wa'annan suka sai an arki arzikin su daidai yawa suka musulunta suka kuma suna wa ɗan uwansu wa'azi kuma ya zamu karanta shi na ƴan uwa musulmi idan muka ji labarin waɗannan aljanu sai ƙoƙari kuma Allah ya so su da alkhairi don mi saboda gasirin sun musulunta to shi da a Allah malam gumi Allah shi masa rahama masa rahama yake cewa suratul jinni makiyya wannan suratul jinni an sauka da ita gabanin hijira hiya samanin wa ishirin aya tana dauki da ayoyi ishirin da takwas mawdu'u har ra'isi abinda addarasin sun suke koyarwa bayanin halin da'i ila Allah wato bayanin halin mai kira zuwa ga Allah mai wa'azi hali ne sai da kaga manzo Allah ya kuma yana sallah cikin sallah ne ya karatu cikin sallah amma sai ga ya samu sa'a biyu sun ta sukara kuma sun musulunta amma zane ba kare ke nan shi ne wa'azi yana iya samun sa'a wani lokaci sai ta fara wasu mutane sai ribi zo da ko sani ba shi ne misali kana tare da ya da mutum sai ka sanya shi gobe sai ka bashi a ce shi wasan da ka sanya ka bashi ne da shi kai wallahi wannan mutumin shi sai ma ya kama da shi wai wani wata aƙida haka sai ya biyo ka an biyo ka ba da ka sai ka bashi kaga halin ne wa'azi ke da shi mai wa'azi ana son ya zanzu shi yake mutum na mai albarka cikin mutane kada ya zama faɗaci kada ya zama rowaci kada ya zama ɗanci mutunci da aka so da mai wa'azi ya zama mutum mai albarka duk inda ya samu kai gaba ina fatan mun gane magana suna yake cewa bayanin halin da'i wal mad'uwina da kuma waɗanda ake kira zuwa ga Allah shi hali ne da kuma halin waɗanda ake yawa wa'azi kenan da mu da kuke وما يجب أن يحافظ عليه الداعي لكما أجيب وزمه da كتاب هذا الله يسيئني أنا واعدين أقرأ منك ماذا يسيئني يأتي من الآداب بدأ لدبا بينه وبين ربه تكالب أبنجد الله kenan sai ga wa'ita tsakanin da Allah sun ka gyara alaƙa tsakanin da ubangiji wa bayan madubi da kuma tsakanin wa'anda ke kira alaƙa ka kai kyau tsakanin wa'anda ka kada yanzu kana mutane wa'azi amma kuma ba ka raga musu ko ba ka ba ya so dama ake samun mutum mai wa'azi makwabci ya bige ɗanai ba faɗa mai zama ina fata sun gane magana kana iya kana wa'azi sai wani makwabci ya bige ɗansu da zalunci ba faɗa ba sai dole hankali za ta kana mai wa'azi ka ajiye hannun zama cikin kowar gidanka ɗan gidan makwabci ya kawai kwaye zai yanki makaya so ya kage shi wallahi in kana in kana waje kace kai faɗa wallahi matsala ba ta eh ka kana da wa'azi ba ka dabe da mutane Bari mutane da Allah kallo su ba su wa an fi ta amana su ba su yi ma faɗa sannan shi mutumin wa'azi kahin wato ya samu kukuta daga bakin mutane siyar A ka ainihin sai wallahi ya isa don matsala Tana ko magana saboda cikin kacce wa in za ka yi to aiki ya fare ka wallahi dole sai kayan hankali wasu abubuwa sai kayan ne haka aka son ka koma mu wallahi mu kana amma mutane suna iya abubuwan su lahiya lau amma kai da kayan sai zama to Allah ya ba mu ikon gane yake bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan sura da sunan Allah mai rahama mai jinƙai Allah madaukakin sarki ce kul ya muhammad linnas ka faɗa ya kai annabi muhammad da mutane sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya'lamu annaka mab'uthun ila al-jinni kal insi don su sani cewa an aiko ka zuwa ga aljanu kamar yadda aka aiko zuwa ga mutane faɗa musu su sani ma'akhtilaf jinsin tare da sabanin jinsin su jinsin mutane daban jinsin aljanu daban kuma nan ana kai gudun mu ya abu manzo Allah zai ga zai ga azzaniwa sai ya bayyana gare shi da yanzu kare suka zuba kewaye suna tsoron wa'azi ne bai gane su ba idan Allah ya faɗa mai baka sani karatun da kai jiya ba aljanu sun zo sun cire suna tsoron kuma sun musulunta jima'a inda ba inda ba ya sani kenan manzo Allah bai san zai ba zinin suka su suka kewaye suna fare ne masu sun toba shi yasa yace ma'akila su jinsin kasa a jinsin lamma sami alqur'ana yayin suka saurari qur'ani su wa'annan aljannun wa araku ijaba wa suka fahimci mu'jiza ta qur'ani amanu bi suka imani wa'annan jinnin suka ji qur'ani suka ganta kai wallahi wa maganar mutum magana ubangijin mutum ne fa amanu bi da imani amma ina fatan mun gane magana shi na Allah maɗaukakin sarki yace ka ce musu uhiya ilayya an yi wahayi gare ni sai uku firki an bani labari ne wahayi ta hanyar wahayi min Allah daga Allah Allah ya faɗa min anna hutta ma alqira'ati nafaru min al-jinn cewa an samu su jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatu na jinnu nasibiyin wato aljannun yankin nasibiyin ne wani ƙaryatun bil yaman wata alƙayya ne wani ƙauye ne a ƙasar yaman sunan mazauna wurin ne wa zalika fi salatihi as-subhi wannan a cikin sura subahi ni manzo Allah wannan karatu fasalin nakal ga wani wuri da aka ce fasalin nakal nan da manzo Allah ya ce tana sura subahi baina makkata wa qaifa baina makkata wa qaifa makanin makkata da nan wurin yake wa humul ladina zufiru fi qawlihi ta'ala kuma sune waɗanda aka ambata su na aljannu a cikin zantan Allah madaukakin sarki da yake wa in farafna ilayka nafarun nafarun min jinni yastami'una alquran ka ambata lokacin muka juyo da wasu jama'a daga cikin azu suna sauraren karatun ka cikin sallah Allah shi ya juyo ne wato in Allah san ka da alheri sai ya jayo ka da alheri sai ka kora yasa ƴan uwa musulmi duk wanda ka tana zuwa wajen alheri Allah ya tsone na sai Allah bai son ka sai ya koje ka ya ne sun saka sai inda alheri ka ba ko ka shi yasa wani malami ya ce duk in ka ga mutum na samun sallar su bayan cikin jami'i to wannan mutum ka sani wannan mutum mumini na sannan a kai ne da aljanna mutuwa ɗaya tsakani ya mutu aljanna in suna samun su bayan in Allah bai son ka samu su bayan wallahi sai ya sa a danne ka ko samun su bayan a yi su bahin ko sami Allahu baka ji ko assalamu alaikum baka ji Allah ya kore ka ke ko mutum ya jibi rayuwa sai duk inda ka da aiki alheri ana korar ka baka zuwa wallahi Allah bai san ka da alheri to ku dibo dan aljannan sai Allah ya kabo su qarafna ilayka nafaran min jini mun juyo da mun karkato da wasu jama'a na aljannu zuwa gare ka yastami'una alquran suna sauraron qur'ani فلما حضروا يا سكة هلرتوا إنما ذا الله يكون قالوا أو في سكة مجنون كفارة كانت هو يكشف كل ناتو فلما قضيع لو كسند أهل حارب من ذا الله يكون صلى ولو إلى قومهم منذرين فكذو يزوى بمشان نفسه سنة ما تجعل فيه سنة ما تجعل فاتنا الله يسوى لا يكون سنة wannan malam gumi Allah ya masa rahama in ka saurari karatun sun nan wata sura duk da kenan wannan ya gwada cewa idan mutum ya saurari shari'a yana iya musulunta ko ne ba ya kalmar shahada ko wani bai kira kai ba kalmar shahada ba kana iya yana iya musulunta dan su waɗanda fa'aman Ladi, lamma sami'u haman Ladi, lokacin suka ji abin karatun su suke imani kenan ya gwada ko ba a ba kalmar shahada kana da musulunta jama'a to shi yasa kaga wasu malamai suka ce ke da kyau in mutum ko musulunta wai ai delay a ce ya bari haram juma'a wallahi sun ce ko kura idan mutum ko musulunta kai da ma ya to wurin su sun da sun gidanka A ya kalmar shahada su sai ko in ka ga akwai muhimmancin zuwa da shi wurin liman wurin imamu a ba ya kalmar shahada shi akwai wasu alwai muhimmancin wurin to sai a so da shi wurin amma in ba haka kai sun can ba ya salma sahaba ya mutum ba ko amma ku tabbata shi ne yana kawo masallacin juma'a shi da adadin na ya riga ya taho yana bukatar musulunci Juma'a ina fatan mun gane magana in muna gani da yawa manzo Allah yana son mambari wani mutum ka tuhuwa musulunci ya kawo tambaya tambaya ta kawo daga manzo Allah ya sauko ya saurare shi ko ta har ikama ma an yi manzon Allah sai ya bar kama da ya kwara wannan mutum kenan ana son mutum yan uwa mutum ne in yadda mutum ne mutum ya kwaita da shi ya kama jiki da wuri a gaggauta Allah ta ba mu ikon gani to shi ta ke cewa annahu sama annafarun min jinni wato wasu jama'a daga can sun saurari karatuna qalu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji wato abin karatu gaban yin mamaki yusa ajawa min fasahati ana yin mamaki sau da fasahati wa gazarati ma'ani da kuma yawan ma'anoni shi wa gairi zalika da wani wannan ba mu taba jin duka karatu irin wannan yake ya hadi ila bi, ko yahdi ila rushdi fa amanna bi na'am ولن نشرك بربنا ahada shi wannan abin karatun qur'ani ya haji ila rusulina yawa zuwa ga shirya al-iman wa thawab zuwa ga imani da kuma abin da daidai shi da hanya wadda daidai ko amanna bi muka mu imani wallan nusirika da rabbika kuma har abada ba za mu saki shirka da ubangijin ahadan wani wato wani mutum ɗaya ba za mu shirka da Allah مالك وهذا يدل على أن هؤلاء الجن كانوا من قبل المشركين وأن يأخذ أن الجن غفال فاروق العالي المشركين بل لا تنسي ولن نشرك بربنا أحدا بل يوم har abada nan gaba ba za mu kasa suka da ubangiji mu za mu kaɗai ta Allah mai gofa kenan ka zan jinnu wanda da ke zan zaɓa adam ya ya ji qur'ani ya shirya to ina ka babu ya amma da suka mutanen ana karanta musu Qur'ani ba su saurara ga jin saurare ɗaya sun kai suka ce imani kuma sun ɗauki alƙawari har abada ba su sake shirka da ubangiji har su kuma ga Allah wallan da shirka da rabbina ahada har abada ba mu ba mu sake shirka da ubangiji wani mutum ɗaya ko aljani ko wani ko mutum kuma na ba mu sake shirka wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله أقول في الفرق يبكي وأنه يبدأ الأمر يبكي تعالى جد ربنا girman ubangijinmu ya ɗaukaka girman ubangijinmu ya ɗaukaka kuma ya ɗaukaka mata kada Allah bai riki a dukiya ma'ana mata wala wala da kuma Allah bai riki ba Allah bai da mata kuma Allah bai ka jama'a magana ka sa aljanun ka ba ala kaule Jin kuka ce kenan al'amari ya bayyana gare mu cewa ubangiji ta'ala bai da ka ba kuma bai da mata dama mutum fiye da mata ya fi samun ba sun Allah bai da kogura cikin su dama yan sun mutum ne mata yana bukatar su taimaka mishi ko ba haka ba Allah bai da bukatar taimako wa kowa mutum ya samu ɗa duk ya taimaka miki to Allah zai buƙatar kuma kowa duk abin da Allah ka so fiye eh kun ka ya kun sai ka kasance idan Allah zai buƙatar komai gizi da mata sanin hmm? cewa bai ɗauko ba shi yasa malaman sun ce duk wanda yake Allah ya riƙi mala'iku matsayin ɗiyanci mata dan mutane sun kafir saboda ka ƴan uwa musulmi wannan aya kuma ta gwada cewa ce matarka a gaske kake yake zama da aka ce aboki ana yin wanda ka ba shawara ya ba ka in ka zai faɗa matsala yi taro shi yi bayani ba mata da ka ba ta a ɗauke ta matsayin buya ba ko ba gaskiya ba ta ga wani da bugu da ɓaci da shuri da in ta kama yi abin da kawai ya ɗauka masu ta kamar buya ta ne a duk ke zama ai tsakaninka da abokinka ba haka kuke ba ranar aboki da abuci ana wata da dariya zuwa ko ba yi amma suna barin kai da masu shiga tsoki matsayin doya ta yi wanda ta jike kuma matsayin ba ni wallahi na ka ƙarfi ki na wata ka ƙarfin ta ka kai ta ya sa ɗan faru wani malami wani malami ya ce duk wanda ka biya ta ya yi ƙarfin masu zarunta ta yake duk wanda ya ce shi ya yi ƙarfin masu ta ya bigi gaba da cin amana ta yi yake don al'adar mutu ba a yin ƙahirka cikin mana kwaye da gaske an ce ba wa zangar zo na jiya wai ce ma ƙoriyar ka kawo mai farfaro da ta yi bile ba ka kawo ba sai amurka ta yi sauri ta dama ta da ta yi sauri ta kawo ko ta yi sauri ta kawo da shafar horo yabba da wanda ya taba ita uwar gida ko ta kawo jiki masa ta riga a riga ki nan su horo su taɓi mu horo su watsa da gidi kuma ga ya yi ɗamara na ta zuwa yaki ga bara da taron shi mutane ta watsa da horo horo zanen kishi ya karshe jigo daga ne ce daga ne ya ya kwanta da mace shi ke na fiye da fiye duniya ya ya kwanta ba ita ba duk wata ya ya ya kwanta ya da kowa an ce wata ce mata ta yi ta toke gani duk jama'a da na daya ta sai ta hmm. ina suka jira su amma ka ce muku da haka so mini idan mata wani to ubangiji Allah ta samu gani ko ta ƴan uwa musulmi Allah bai da kuma ta kuma Allah bai da ta haka nan kuma haka Allah ka ba mu ikon gani Allah ba ka sarki ce wa annahu ta'ala wa annahu kana ya ففيهنا على الله شططا Allah maɗaukacin sarki yake wa annahu yadda al'amari yake kana safihuna kana ya ƙulu safihuna wawaye daga cikin jahilai sun kasance suna cewa suna faɗa alallahi ga Allah saboda magana ta cika iyaka ma'ana shi kaddi bi wasu biyo su yi sahibatu wani ta hanyar wato siffanta Allah magana ta ƙarya da siffanta Allah da yake zama mana mata da kuma ɗa idan wawaye jahilai daga cikin jinnu suna ta cewa Allah ya da mata Allah ya da daga su suna faɗa ma junan su ke so mu ma duk wanda ke jiyan faɗa ma Allah ya da mata jahili ne kuma wawa ne kuma Allah zai bai azaba inda shigo ba magana sai ne nauyi a ce Allah ya da ta Allah ba ɗaukacin sarki sai da ya ce kamar kayan kusa ce تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله مدرسة سنسرتي يتي تكاد السماوات ya tafattar na sama sambai sai ya kusa ce wata shakku abu sun karka ya kusa mara cike ce wata kiri jihar sabbiya sun ma zuwa sai kusa rubuje su bare ya kusa an da aure rahama ne wala saboda an yi da awa allah bai rama yarda wannan kalab kalma guda da ake faɗi kuma kuma ta yi kusa ce kusa wadda wannan kalma kalma ta girma da ba suna suna ta hudi suna ta rawa ta bi kafin suna zuwa suna suna yin sabis wai suna wannan aiki sabis ubangiji Allah ya kare kai musulmi yi bakin ka ba wallahi Allah bi da masa kuma Allah bi da Allah ka ba mu ikon kan shi ne yake cewa wa anna zananna allan taqula wa anna zananna allan taqula al هو الجن على الله كذبا الله na kuma lalle mun ظننا zato. Mana mun ɗauka نمون ta ألن jinsu الجنس والجن سوى har abada أن أدا mutum da aljami ba zai faɗa alin da ga Allah kare magana ta gyara ba haka muka ɗauka nan ɗan adam mu ne da muka ɗauka da jirin ɗan adam ba ku Allah kariya ba da ke wasu malamai suna ganin kin Allah ta biyo zalla tabbaci mu mun tabbatar cewa lalle duk wanda an mutum mai hankali mumini to ba zai fata karya da Allah ba ba zai wa Allah kai cewa Allah ya ta kuma mata ba bi wasihi bi dalika sai sifar Allah da wannan yace hatta ta bayyana kadibuhum bi dalika har sai da kai ta bayyana ga wannan da mun doka to yanzu mun riga mun ya tabbata cewa kiyaya ne قال تعالى الله ربك وأنه كان رجال من الإنس وأنه كان رجال من الإنس وال يحوضون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله مدوkakin sarki yace wa annahu kana kuma yadda al'amari yake ya kasance akwai wasu mazaje daga cikin mutane يقولون سنة نعمة أي سنة نعمة عدد برجال دواس مغل من الجن لكتنية الجنوب حين ينزلون في صفر عنصف سوكاعة سنة هي تهير بمقوف قول ينبط ورمي بطوره فيقول كل رجل قوة لمسيئتي أعوذ بكي هذا المكان مثل صفهائي هنا نعمة أي شيء قبوانا مرين جدسر واوا عين جماعة تكتب سكامنا sai zan faɗin wa gama gana fa za duhun sai ya ƙara musu girman kai fa za duhun ƙogiyar sai ya ƙara musu girman kai da ke tariya. iya fa ƙaro sai al'adun su ce sidimar jinna wajensa, mun shugabanci al'umma mutane wato yadda abin yake lokacin jahiliya idan mutum ya yi tafiya iyali ya sauka wuri ne ba tsoro sai ya ce ina neman tsayi da shugaban al'umma ga wuri ya kare daga sharin wawaye da kafin kamini da haka nan suka yi kuma har yanzu akwai masu yin haka in mutum ya tafiya ta kama cikin daji sai ce ina neman taimako da shugaba a ganin wurin ga shuwawa wa yayi magana kan cuta min haɗin da wurin to wannan magana sai ta ƙara ma jinin tsagawa sai a ce lalle kuma a ce har da mutane sun san ga manyan ba za a duhu murakan sai ya ƙara musu abin nan sakama da kuma ƙetare iya Imam Ibn Kasir ya kawo wani afa. wasu mutane sun yi tafiya sai suka sauka wani yi. to shi wani daga cikin su ce muna neman taimakon shugaban albanin wurin da ya kare mu daga sharrin bawaye to guda da suna tare da dabbobi sai kura sun kama daga cikin kananan dabbobin sa lokacin na sai ya ji wani mai kira yana kira yace ya safhan ya ce kura arsilhu sakashi ya fi wannan kayan babu ko alama haure gare shi ba wannan sai suka ɗauka cewa ashe jinnu suna kare mutane in suka sauka mutane wurare wurare wurare da amfani tsoro mun wannan sai ya kara wa jinnu tsagawa عبد الله الكبري كويس في يوتيوب يقول مثلا قروا ذاتي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كيف اوكو فيه كونتينكا دجنا الله هي كانت في كبولت هو الذي صوم في مرض اتفاق وكما كان يسير اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ما يسير انت وانا الدعاء في كلمات هو كانت عادة توتين jama'a akwai wani abu amma in ka tsaya kana kan aljani ya so ya kare ka kai da Allah to saboda haka azu suna bada bayani suka ce wa annahu kana rijalun min al-insi lalle ya kasance akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya udu suna neman tsari suna neman agaji girjalin da wasu mazaje min jini daga cikin aljanu fa zadu murahatan sai wannan ya kara da su jinnin girman su suna ganin cewa shi wai su manya na ana neman su ko ne ma agaji da yake ana matsayi gare su kenan ga waya kamata a yi tsayi jama'a ga Allah a ubi da kalimatin lahi ta masu misali mahala ko wani hadisi da wani mutum kuna masu hadisi da dare hafa yana wahala da aka gaya manzo Allah sai manzo Allah ya ce kinka ya karanta a'udhu bi kalimatin lahi ta masu misali mahala wallahi da ba ta shi ba na ji wani malami ya ce in ka karanta a umu da kalimatun da ta masu mai shirin makala ko kuma karanta bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la tasma'u huwa as-sami'ul 'alim kun ko ba ta kokari kun ko ba ta kokari ka raga ba ko mutuwa na barin ka ko da bisu ba yace ko mutuwa tana barin ka in kai wa addu'a Ina akwai addu'a inda mutum zai yi na tsari daga Allah ba ya haka ce ka tsari da jinni jirgin ba su iya komi wallahi su kan sun fata da kai kan yi shi ɗan adam tsoron ka suke ba saboda akwai abin za ka karanta sai su gudu su bauka sai su halaka ma inda tsada ba amma sun ka dawo suna ba walakar cikin suna neman taimako ga jinni yi za ku yi babu annabi cikin jinni ko kun taɓa ji a ce aljani annabi wa ne babu dukkanin annabawan Allah mutane na sai dai Allah ya aika manzo Allah zuwa ga aljinnu wal insu baki ɗaya manzo Allah sai annabi aljinnu da mutane suna da yasa sai sai musu wa'azi shi yasa wata rana ma manzo Allah ko kuma yana tafiya cikin dare tare da sahabbai sai ya ji wani aljinna karanta kul ya ayyuhal kafirun shi manzo Allah ya ce amma hada faqad bari'a min shirk kai amma mai karatun ga jinnun ganin karatun ga ya bar da shirka ba musulmi ba ya ƙara gaba sai ji wani aljanna ta kasu kul Allahu ahad sai sai ci amma hada faqad ghafara Allahu lahu amma mai karatun ga Allah ya gafarta mai duk aljannuna suna karatun Qur'ani da yanzu kai sun kai karatun Qur'ani gidan ka tsayanka da Allah haka ba kai ga alƙuri na masu tare waɗanda ana karanta su ya Allah ka ba mu ikon gane to shi na yake cewa fazaduhum rahatan sai ya kara muku tagawa ko bayanin fa qalu kibnan zinna wa tasfis gabanci a zinna mutane Allah ta'ala yace wa annahum wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'ath Allahu ahada Allah ma kuka ce farshe yace wa kuma lalle su aljannu zannu sun yi zafan kama dhanantum aya'in kuma da kuka yi ya ku mutane Allah ya ba a ahada cewa har abada Allah ba zai aiko wani manzo ba duk wasu malamai suna da cewa Allah ya ba a ahada har abada Allah bai tayar da kowa zuwa mai mutu annabi suna da wannan da cewa a ce Allah zai aika kowa da amma da sura da musu suka musulunta sun tabbata cewa Allah yana aikowa nan gashi ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi Imam ɗauke sun fasara kuma sun ɗauka cewa har abada duk wanda ya mutu shi kashi su tun sa da aƙida kamar yadda nan sun yi mutane suwa ga aƙida cewa wai duk wanda ya mutu ya mutu ya kai shi kenan A kuma masu aƙida na kusur arwaɗi to yawan ayyukan mutane duk wanda ya mutu ya ɗebare ne a samu wani jariri ke ya fiye rayu da aƙida suna ƙaryata wani hukuma ce daga duniya sai kaduna a ga mugun magana ta ba su da kyau su da sun ɗauka haka idan cikin su akwai masu wannan aƙida cewa Allah ba zai da mutum bayan mutu bayan ya mutu to Allah na tayar da mutum kuma Allah zai mutum kuma ba game da rayuwar ta duniya ya Allah gafarta mana Allah ka samu gama lafiya gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha munasharatan shadidan wa shuhuban Allah ta'ala ya ce tsarin jinnu aljanu sun ce wa anna na sama lalle mun kasance wato muna neman mazambi a sama rumna istilaqa sami muna neman wato wurin sauraron ji kamar yadda muka saba min hada da sama a wajen na sai muka samu ita sama nan muli a harsun an cika ta da tsaro tsaro ya cika ta ko'ina Yana mala'ika da mala'iku duk an sa mala'iku sun tsare ko'ina duk inda muka zuwa saurare mala'iku sun tsare shari'a kuma tsaro mai tsari tsaro mai mugu tsanani ba a shiga wa shuhuban da kuma wato yula ba ko guda ba yula ta wuta daban-daban ga mala'iku tsare suna tsare kuma ga yula ta wuta wallahi duk wanda yana halaka nazumu ka. saurari masu kone mutum ya mutu wa zalika lamma bu'ita annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fara lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu za a samu domin za su babu mutum boka ya samun aljani wani ma zuwa da dare shi da kama faɗa aljini har shi sannan akwai wurda waɗanda aka ba kuwa ana samun aljini sai mutum ya samu aljini ya gaishe su mai fi magana ya zama abokin aiki ko yanzu masu harkar bokanci akwai hakukuwan da aka ba su sun mutum bai da zai iska aljani wurin amma mutum ya sani bai samu aljani ba su matsala ko yanzu akwai wurin da wa'anda aka ba su ba sai su na nan wani suna ba da wa'annan wurin da a baka a ce za ka samu aljani sai shi ku dinga aiki tare to shi ku inda matsala ta ce aljani zai aiki zai aiki layi wallahi dillu zai aiki cikin billahi sai ya samu wata illa ya yi maka ko ya raba ka da ka ko ya raba ka da imaninka ko ya raba ka da jama'a ko ya hishi ya kuma daji ya hana magana cikin mutane sai zan in mutane suna sai ya kuma san kai tsugunni ka zamna da gani an san ba ka lahiya kuma da kyau ya killace zai baka sharuɗa da ka'idodi in baka bi su ba akwai matsala da ka saba kuma sai samu matsala ubangiji Allah ya kare kuma su kungiya a cikin ayyukan nan suka yi sai ta ce mutum ya kawo jinin uwa sai an sha kada daga nan an halaka su ce ubangiji Allah ya kare to shi ne yake cewa harafan shadidan wa a akwai tsaro mai tsayi daga mala'iku sannan kuma akwai yulo yula ta wuta wanda aka halba a jinin fiye ne yake wa anna kunna na ka'ud wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada Allah ta'ala yace wa anna kunna lalle mu mun kasance inji inji su aljannu qabla mab'athihi kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam naq'udu muna zama minha a can sama maka'ida mazaunai na da inda muka zama sun cikin sama da sami domin sauraron nina na Allah bai faɗa mala'iku na gaibi abin zai faruwa nan gaba suna da inda suka zama a sama suna da mazaunai suna sauraron nina na za a faɗa mala'iku na gaibi zai su faɗa wa bokaye kamar yadda yi il'ana amma yanzu ka duk wanda sake komawa ya ji dillahu shihaban wato za ka samu da yake samun wata yi wula ta wuta rasa don mai tsaro ba ta bari ya shiga zuwa kone shi ai arsat da lahu liyu ma biki ta tsare zuwa da alibid da ita duk wanda ya sake komawa to za a jefe shi kuma saboda kwaɗayi jinnu haina suna zuwa ba na ba ku gani kan wata za ku irin wula a gita haka to haina suna suna zuwa kuma ana jiwa saboda kwaɗayi wani iya ya biyo kalma guda ya sa ne sheko sai iske kuka ne ya faɗa mai kuma ba ta gaskiya amma su ya sa ɗaya ɗari Allah ta'ala ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun su jinnu suna jeho magana amma mafi yanzu su kaya wa aktharuhum kadibun mafi yanzu su makayata shi yasa duk masu rukiya in ba su yi nasara wallahi ana banna domin akwai wani abu da ya faru akwai wani aboki na mata biyu gare kuma wuri da suke daban daban so sai ya kasance jinnu ita ga ta jinnu shi jinnun sai ya maka ka jiba cikin na akwai laya na nan masu ka ta'ai kuma kada yake zuwa sai ga laya sai fara ganin jikin matar kuma ahalin sunna sai daga baya bayan ta ya tafiya ya gano cewa shi na ake masa da ya ta gawo wancan sai ta daga ce wanda kike kawo su wala ba ta kawo to kawo na an don an san da yarda layu ba shi ya giri awon na iya mutuwa jini suna iya canza da kuɗi polishin cikin aiki don yi saboda cikin kuɗin suka ɓace sun san wata bakin awon da ya mutu sannan jirgin suna yin ƙarya su ai ai kotu an kai wanda ai kotu in ka kai wurin bokawa ta aka aiko su ko kuwa wa ga illa an haɗa a wasu suna zuwa wajen boka a cikin da ita saboda suna da kayayyaki daban-daban da suke yi wanda in mutum bai hankali ba ba su na iya mutuwa zama ina fatan mun gane magana kuma ga su an gwada min lokaci yayi ko in ba sai ne hakuri mu tsaya sai lokacin nan bai da yawa abin da muka faɗa duk dai Allah ka wanda su so na kai kuma Allah ka yafe mana wallahi karanta abin ne kuma alhamdulillah ga malaminmu mu Sheikh Imam Abubakar Galadu insha Allah ta'ala sai shi mata aliki shirka kuma insha Allah ka فقدر مشكورا معذورا جزاكم ta خيرا